والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم ne mana maraba zuwa ga wannan karatu mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci na alhamis takwas ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya daidai da 24 ga watan mayu shekara ta 2018 a miladiya har yanzu ba mu gushe ba a cikin suratul baqara wannan sura mai albarka kuma shi wannan tafsiri kamar da aka ce na gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka na masjid bilal da yake nan kasuwar singa ina ga mun tsaya aya ta hamsin da bakwai a jiya insha yau za mu ɗora a kan hamsin da takwas nan

ubangiji har yanzu bai gushe ba yana jawo hankalin bani isra'ila akan ni'ima da ya musu bayan ni'ima ni'ima bayan ni'ima ku tuna lokacin kaza ku tuna lokacin kaza ku tuna lokacin kaza yanzu anan yana ƙara jawo hankalinsu akan cewa ku tuna lokacin da ne muku ni'ima lokacin da muka ce muku udkhulu hadhihi alqarya ku shiga wannan alqarya fakulu minha malamai sun ce wannan ita ce baitul maqdis fakulu ha haythu shaytum ragadan ku ci a cikinta duk inda kuke so ragadan yani aklan wasi'an ci wanda yake mayarwaci duk inda kuke so to ku je ku ci ba kudu wadkhulul baba sujadan kawai dai idan za ku shiga kofar garin ku shiga kuna masu kamar yadda malaman tafsiri suke sa sujjadan anan ruk'an kenan mana kuna masu rissinawa kuna masu kaskantar da kai kuna masu wasu kuma sun ce a'a sujjadar anan ala babiha kuna masu sujjada ga ubangiji saboda godiya a matsayin sujudi shukri kenan ala ma an'ama alaikum min al-khalas min at bisa ni'imar da ya muku ta tsiratar da ku daga ɗimuwar da kuka riga kuka yi idan kun yi haka wa qulu hiqatun ku rika cewa hiddatun ma'ana ya ubangiji hutta anna zunubana ka zubar mana da zunuban mu ka wanke su kaman ba mu taba yi ba waghfir lana khatayana ka gafarta mana zunuban mu kai mana gafara idan kun yi haka tabbas naghfir lakum khatayakum za mu goge za mu kankare za mu yafe mu wanke muku ku kamar da ɗaya ba ku taɓa yi kuma wa sanazidul muhsinin kuma tabbas a hankali da sannu wayanda suka rika yin kyakkyawan aiki za mu rika ƙara musu lada bayan lada akan abin da suke min as-sawab al-azim za mu sabka musu da lada wanda yake mai girma wal ajr al-jazil da ko wanda yake wanda ba shi da iyaka amma me ya faru sai suka yi halin nasu wa baddala alladhina zalamu ma'ana inda suka zalunci kansu daga cikin yahudawa sai suka rika musanya qaulan wata magana daban ghairal ladzi qila lahum ba abinda aka ce musu ba abinda aka ce musu shine su rika cewa hibbatun sai suka rika cewa himbatun himbatun alkama kenan amma hibbatun shine a kankare mana zunuban mu sai suka yi musanyi anzalna ala alladhina zalam ubangiji ya ce mu kuma tunda suka yi halin su mu kuma sai muka yi maganin su wanda suka yi zalunci ta hanyar canja kalma daga bigiranta abinda aka ce su ce suka ki faɗin suka faɗi wani abin fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama wayanda suka yi zalunci suka canza wata kalma daban ba wacce muka ce su faɗa ba dan muka sauka musu da azaba min as-sama daga sama malamai suka ce wannan ita ce fa'unan wa bala'an sai aka sauka musu da annoba da bala'in da ba su taba gani ba kuma a baya bima كانوا يفسقون بسبب عصيانهم سبودا saboda saban da suke to malamai suna maganganu akan wannan farko dai kamar yadda aka sani wannan abin ya faru ne bayan su daga te te shine wannan ɗimuwar da ubangiji ya jefe su da ita a sakamakon butulcin da suke abin da yake faruwa shine bani isra'ila allah ya tseratar da su daga sharrin fir'auna kamar yadda kowa ya sani to bayan an tsiratar da su daga sharrin fir'auna an halaka fir'auna da mutanensa suna gani da tafiya kai tafiya sai ubangiji ya aika wa musa masa wahayi cewa ya gaya wa bani isra'ila su shiga baitul maqdis su je shi wannan garin su karɓe shi idan sun karɓe shi wannan wato wannan saƙon zuwa gare su cewa su je su karɓi wannan garin alƙawari ne ma da ubangiji a kansu shi ne ubangiji yake cewa walaqad akhadha misa mithaqa bani isra'ila wa ba ba'athna minhum 12 wa ba'athna minhum na tsiza hakika Allah ya karɓi alƙawarin bani isra'ila kuma ya aika musu ma'ana wakili kafilan ma'ana 12 guda goma sha biyu ma'ana abinda Allah subhanahu wataala ya cewa annabi Musa daga cikin jama'ar ka a cikin kowace kabila ka dau mutum daya saboda aka ka dau mutum goma sha biyu su je su shiga baitul maqdis su kwaci wannan garin idan sun kwata ko kuma sai ku je ku zauna sauran jama'a su biyo baya sai ku zauna idan kun zauna kuma ku tsaye da sallah ku ba da zakka gari ya zama na ku Eh, eh, Musa alaihi salatu wassalam ya zaɓi mutum goma sha biyu daga cikinsu wayanda yake ganin wayannan su ne mafiya hankali daga cikinsu wayannan su ne masu hankali yana ganin su ne wayannan abokan tafiya da ya zo ya zaɓe su aka kusa shiga baitul maqdis sai ce musu to ga wani sharadi guda ɗaya shi wannan garin na al ne al-kafara kuma jababira ne ko ya sani amaliqa din ragowar adawa ne wasu mutane ne wato zandara zandara ragowar adawa ne mutum ɗaya wato wani ya yi falwaya guda biyu wani ya yi falwaya guda uku sannan ga su jibga jibga mutum wato a irin mutane ordinary idan idan mutum ɗaya daga cikin amalika ya ɗauke shi zai ga kamar ya ɗauku ne an gane wannan wadda haka wannan mutane ne jibga jibga saboda ragowar adawa ne adawa kuma kowa ya san abin nan ɗinsu girman su suna fasa dutse ne da kuma wayannan jibga jibgan mutanen su aka ce mutanen annabi Musa su je su karɓi wannan garin a wurin su kaga ai tashin hankali to da aka ce annabi Musa ya zaɓi mutum guda goma sha biyu idan ya zaɓi mutum guda goma sha biyu su wannan sha biyun da aka zo kan a shiga garin sai ya ce su je su ɗan duba irin su zama uyun uyun su ne 'yan leƙen asiri su je su zagaya su gano cewa kai fasi fada da su su je su kwaci garin da fada alfata a buɗe garin irin da ake buɗe gari da yaƙi sai ya zaɓo eh, mutum goma sha biyu ne ya ce idan kun je ku je ku fara zagayawa ku gano ya garin yake tukunna da irin mutanen garin wannan mutanen suka je akwai kisoshi kala-kala na bani na isra'iliyat akan wannan amma dai abin da ya fi munasaba kawai za mu tsaya akan abin da yake da alaka da karatu directly to abin da faru shine sai wayannan mutanen suka shiga garin suka yi tabi a hankali suna ganin suka ga ashe wasu irin mutane ne jibga jibga saboda kankantar su ma su basu san sun zo ba wanda haka suka je suka ga tab kuma daga ciki ya rike alƙawarin su cewa duk abin da suka gano ya alƙawari da su duk abin da suka gano ba za su faɗa ba kar su gaya wa kowa daga cikin bani isra'ila ɗan uwansu kenan su wurinsa da ya aike su to idan su zo shi kadai za su gaya mai suka zo wannan shine yarjejeniyar da ya da su amma da suka je suka gano wasu irin mutane an ce wani ma wato da ya shiga gidan wani ma ko ya hau kansa ne bai ma san ya hau kansa ba wani aka ga wani aka sa shi a wannan daidai yana daga cikin isra'iliya suka ce ga dan wani tsuntsu suka sa shi a keji eh, tafiya ce tafiya da wani tudu wani gangare da ya salle ya gudu yace to kaga irin mutanen nan zamu yaka <laughs> shi wannan wannan wannan zamu yaka awa annan Musa shi ma zai ce mu yaki wayannan amma farko manta an yi alkawari da su cewa duk abin da suka gano kai su faɗa saboda abin da suka faɗa din zai zama buge gwiwa ne ga wayanda ba su gano da suka je suka dawo awa Allah shi ne kafa mai na ci ban bakin da suka zo kan tambaye su kawai suka yi ta faɗa a ciki mutum biyu ne kawai bisa faɗa ba ne ubangiji yake yaban su qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihim mulba mutum biyu guda biyu ta a cikin guda goma sha biyu su ne bisa faɗa ba su kan suna tsoron wato abin da zai biyo bayan sun faɗa ya kafo na daga waɗanda suke tsoron Allah ubangiji ko kuma suna tsoron abin da zai biyo baya idan sun karya wannan alkawarin su bisa faɗa ba su din an'ama Allahu alaihima Allah ya musu ni'ima ne shi sa ba su faɗa ba ya musu ni'ima ta rike sirri domin rike sirri ba abin da ya kai shi ni'ima eh. idza al-mar'u lam yakhzin alayhi lisanahu falaysa ala shay'in siwahu bi khazani haka imru al-qayf yake faɗi idan mutum wato ya zama harshen sa baya baya sa masa mukulli bai mai da shi kaman ah, inda za a taskace abu ba harshenka da bakinka guda biyu ya zama kaman akwati ne ake bude shi ake rufe shi ana sirri idan mutum baya mai da harshen sa kaman wani abu wanda zai khazanci ya boye shi laysa ala shay'in siwahu bi khazani to ba abin da kuma zai iya sirrin in faɗarsa in dai baya sirri da harshen sa to kuma ba zai sirri da komai ba komai ma zai faɗa to da haka wayannan sai suka je suka yi ta faɗa duk inda aka zauna sai su samu bani isra'ila su ce kun san rigima ku da take gaban mu sai kaman ya ce ba an ce mu shiga baitul maqdis ba ita an ce mu shiga ce to kun san me a baitul maqdis ta ina muka sani baitul maqdis ba Allah ya ce an mata albarka ba mun kasa mai albarka ya kwarai an mata albarka amma kun san su waye a ciki suka ce ina muka sani suka ce kun ji kun ko nan an kun shiga wannan garin girman ku bai wuce tsuntsaye ba a wajen mutanen ciki kuma wa'annan su wai za ku yaka eh, sai wannan ya ce kai gaskiya ba zan ji wancan ma ya ce ba zan je wancan ma ya ce ba zan je wannan guda biyun su ne kawai suka rike bakin su ba su faɗa shi ne da nan Musa ya zo ya same su ya ce to Baitul Maqdis tana kira tana jira ku zo mu je a yaƙi sai Musa kai ka san su a cikin Baitul Maqdis ni ban san ba da to kaji kaji irin mutanen da take ciki wanda aka mu ba za mu je يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين كذوك شجع أسر ده أبنجي يربو تامكو كركو جاد بايا أمبكو شجع بذاكو تادي تنقلبوا خاسرين ذاكو زمتها وقولا لا تتو تنبددوا فسكت قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين أتكنز أكوي جبابرة رغور عمالقة واني ragowar ‘yan uwan adawa ne zuriyarsu ne ina za mu yi da su ba za mu shiga ba wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ba za mu shiga ba sai sun fita idan sun fita za mu shiga amma in dai wasu wa'annan suna ciki ba za mu shiga da ya matsa musu suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun mu dai ba za mu shiga idan ka matsa mana to gaskiya ba za mu shiga ba in dai mutanen suna ciki kai da ubangijin naka ku je ku mu ba za mu je ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira wannan shine zai nuna maka ƙarshen izgilanci na yahudawa da wasu da wasu da kuma kalma keyword a cikin su ita ce butulci eh, sun yi kware wajen butulci duk abin da aka yi musu ƙarshe saboda tsananin korafi ƙorafin sai yadda ka san kwamfuta wani yana cewa kwamfuta in mata aure ce ba za ta zaman aure ba saboda korafi duk abin da kai sai ta ce ba kai kaza ba an gane wannan to eh, wato yahudawa sun fi kwamfuta korafi halinsu ba wanda zai iya musu sai ubangiji da shi kansa kuma ya gaji da halinsu abin da yake musu kawai shine sai maganin su to yanzu a nan aka ta an an taro su tunan sai su balle ta can a taro su tunan su balle suna cewa ai mu ba za ka je da ubangijinka ku je ku yaƙe shi nan Musa ya ce rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin ce ya ya ubangiji ni ka san bani da iko ana mutanen dubu ɗari kaza bayan da zan da su wanda nake da iko a kansa mutum ɗaya ne shine dan uwana harun eh, shi kan wannan zan iya sa shi zan iya hana shi amma an ba shi ba ba wanda nake da mulki a kansa ba wanda nake da iko in tirsasa shi akan wani abin da bai niyya ba ya ubangiji kai katangar karfe tsakaninmu da fasikai wa'ancan eh. to shikenan ubangiji zai ce to tunda haka saka ce to shikenan fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard wannan kasar muharramatun alaihim ita kudus din da yau an haramta musu ita ba an ce su shiga ba sun ce ba za su shiga dan me da aka nemi su shiga ne domin su je su zauna gari ne fa mai kyau al-ardul muqaddasa allati barakna ta ita ce kasar da kawai yace albarka ya albarkace ta cikin qur'ani ba wata ƙasa a duniya da ubangiji ya kira ta ƙasar da ya wa albarka sai me sai kudus ita ce tafi ko'ina daɗi a bayan ƙasa idan kana maganar wai zaɗinta to ita ba sanyi ba zafi koyaushe iri ɗaya ne kamar Dejos a Najeriya koyaushe ne ɗaya ne kawai sannan wato ƙasar wurin ma daban take baban zaba wato da yahudu da falastinawa ake ta bugawa a wannan akan wannan wurin saboda wannan wurin shi yafi ko ina daɗi a bayan ƙasa shi yafi ko ina albarka ƙasar wurin daban da shukar da take wurin daban da ta bayan ƙasa a duniya gaba to aka ce su je nan su zauna ga gine-gine ga komai abinci kamar da zamu gani daga sama ake saukan musu da shi almanna wasal ba ina ga mun karanta ma jiya ina kan musu da yan tsaki soyayyu da zuma su ci wannan ba abin da za su ba sa buƙatar komai ba sai sun je kasuwa sun yi saye da sayarwa balanta za su samu abinci ba abin da za su yi abinci ya sauko su ci su sace kwanta kawai wannan za su gagari mai kyau suka ce ba za su shiga da shi ne ubangiji ya ce to yanzu an fasa muharramatun alaihi an haramta musu shiga wannan garin na sanatan shekara arba'in daga nan da shekara arba'in ba su isa su shiga wannan garin yatihuna fil ardh za su ta ɗimuwa ne a bayan ƙasa a ce shi ne su rasa gabas su rasa yamma shi ubangiji ya san yadda yake azabtar da wanda ya masa butulci inna rabbaka la shadidul iqabi wa innahu la ghafurur rahim eh, kenan sai zama tun daga lokacin da ubangiji ya faɗi wannan to ba sa iya gane gabas ba sa iya gane yamma sai kansu ya buga gaba ɗaya suka rasa ina ne ina suke yi eh, malaman tafsiri suna cewa sun kai za su tafiya ta wuni har su gaji dare yayi misali yanzu kamar a ce daga nan kofar nasarawa mutum ya tafiya da ganin ya kai har kwana gora da kafa ina ga ayi ne ai zai iya wannan ko idan bacci ya kama saboda sun gaji su fada wurin kawai su bacci idan sun farka gobe sai su sake ganin sa kofar nasarawa ma'ana duk tafiyar da suka yi ta jiya ta zama ta banza sai sun sake sabuwa an sun fasa nan sai su yi wajen wuzil sai sun kusa kai wujul sun gaji sai su bacci ɗan sun farka gobe sai su sake ganin sa kofar nasara to wannan abin da suke take kenan shekara 40 a haka tunda musifa ta dame su suka gaji suka nemi ruwa saboda haka wannan yana daga cikin wata kofi ta nata lati sai ganin ladina zalamu minkum khafa ku ji tsoron fitina da in ta sako wato ba za ta shafi wa'inda suka jawo ta su kaɗai annabi Musa da Haruna da su ake ta wannan wahalar da su ake ta wannan a rasa gabas a rasa yamma din saboda haka a wannan lokacin ne suka rasa ruwa suka roki annan Musa ya ya abin nan ya roƙa musu ubangiji a ba su ruwa kamar yadda zamu gani nan gaba kan saboda haka dai a ciki suka roki ruwa aka ba su aka dau dan dutsen dan an dake shi zai fashe gwargwadon yau kabila su goma sha biyu haka za a samu mashayar ruwa guda goma sha biyu idan an gama sha a dau dutsen a goya shi a bayan maraƙi a ci gaba da tafiya su iya aikin su kenan a bayan duniya shekara arba'in an ce a cikin wannan teh din a ciki annabi musa ma ya rasu da shi da haru to kaga gatan su shine annabi musa da annabi haruna to su ma an an gama gajiyar da su su ma sun mutu sun bar su sai su karata to yanzu shine ubangiji yake cewa ka tuna lokacin da muka ce musu ku shiga wannan alƙaryar yanzu an kyale su sun gama fita daga teh din shekara arba'in din da aka ce za su suna faganiya ta yi saboda haka yanzu sai hankalinsu ya dawo jikinsu na ubangiji yake cewa ku tuna lokacin da muka ce musu ah, ku shiga wannan alƙaryar saboda haka duk malaman da suka kawo magana saɓanin cewa wasu na cewa ariha ne amma magana mafi inganci ita ce dai baitul maqdis din dai da aka ce su shiga a wancan karan aka samu matsala ita ɗin dai aka ce a ah, su shiga yanzu kansu ya buɗe hankalinsu ya dawo jikinsu sai aka ce ku shiga kuna masu godiya ga ubangiji ya dawo muku da tunaninku ya dawo muku da hankalinku hadhihi alqarya ku shiga wannan alqarya saboda ni'imar da ya muku ta fita daga dimi wannan yanzu idan kun tashi shiga ku shiga fakulu min ha shi tum ragadan duk abin kuka gani a cikin ni'ima ku ci an baku ma'ana an yafe muku abin da kuka yi amma abinda ake so ku faɗa yanzu shine qulu hiqatun ku rika cewa ya ubangiji ka gafarta mana zanubin ya ubangiji ka gafarta mana zanubanmu wannan abin da ake so su faɗa kenan amma mutanenka sun canza ba su canza ba zirin muhsinin wayanda suke masu ihsani za mu ƙara musu ni'ima akan ni'ima bangiji ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum wayanda suka zalunci kansu sai suka maimaita au suka musanya maganar da muka gaya musu suka musanya ta da wata an ce su ce hibbatun sai suka raka cewa hibbatun hibbatun ita ce a kankare zunubi daga a ce a haɓɓa faɗayahu yani kafara faɗayahu ya kankare zunubinsa ya kankare zunubinsa shine haɓɓa faɗayahu amma sai suka raka cewa hibbatun hibbatun shine wannan alkama wanda wannan isgilanci ne alkama to me za a yi da ita to yunwa kuke ji an ci ba ku abinci to me ne alkama kun fitsara kawai kenan saboda haka su yahuda duk abin da aka ce ba mutane bane wanda ake sulhu da su sulhu da su ɓata lokaci ne kawai saboda ubangiji ma idan ya fito musu ta nan sai su fata ta can in ya taro su ta can sai su zalle ta can abinda suke suka rike ya yace fa badala allazina zalamu wanda suka yi zalunci daga cikin su sai suka musanya qaulan wata magana kalma ghayra allazi qila lahum banda wanda aka ce musu sai suka rika fadin wata saboda izgilanci وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء sai muka saukar da azaba daga sama an ce ita ce annoba mai tsanani bi makanu yafsukuna saboda fasikancin da suka yi da kuma fitarsa daga biyar ubangiji an ce da wannan annobar ta same su a cikin awa ɗaya kawai sai da ta kashe mutum dubu saba'in kaga ai izgilanci yayi rana to malamai suna cewa wannan yana ƙara nuna wajen cin tamassuki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma duk abin da shari'a ta gaya maka to kai riko da shi karka canza karka canza idan annabi ya ce ayi kaza to karka ƙara ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum duk abin da na umarce ku to ku zo da shi gurgudan yanda za ku iya amma kada ku ƙara ƙarin bid'a ne shi yake kira bid'a kuma nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ubangiji baya shan bid'a sai ya sa ma a hadisi wanda yake musnad na humaidi da at-tirmidhi da ibn majah wanda hadisin sahihi ne ibn abd al-bar ma kawo shi a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi ibn hibban a cikin sahihin sa ya kawo hadisin musnad darimi ma akwai shi da musnad ahmad ibn hanbal ash-shaybani wannan hadisi mashhuri nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa ballaghaha kama sami'aha Allah ya faranta idanun mutumin da ya ji abin da muka faɗa hadisin mu kenan fa ballagha ya isar da shi kama sami'aha bai ƙara komai an gane wannan abin da ya ji to ya faɗa kaman haka wanda yake wasu hadisan sabai suna kawo su bil ma'ana wannan ba laifi bane eh, ba dai hadisai bane yanda ka gansu haka annabi ya faɗa lafzan bi lafzan hmm, wasu da ma'ana suka kawo su amma dai still ya halatta a ce annabin ya faɗa amma ka ƙara wani abin da hukuncin ko wata kalmar da ba ita annabi ya faɗa ba wacce za ta kawo sabon abu to shine bid'a shi yasa ya ce sami'a masalati ya ji abin da muka faɗa fa ballagha ya isar da ita kama sami'a kamar yadda ya ji shi sa ma da wannan mutumin ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi hadisin muttafaqun alaihi ne akwai shi a bukhari akwai shi a muslim abu dawuda da nasa'i ma da sun kawo shi har ahmad bin hanbal radiyallahu anil jami'a ah, da annabi ya zo yana koya wannan mutumin abin da zai faɗa idan ya zo kwanciya bacci ya ce ka ce amintu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta ce nayi imani in ka je kwanciya bacci ka rika faɗin wannan Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka wannan dai a addu'o'in da ake yin an je kwanciya bacci a cikin ƙarshe sai zo wurin da yake ce masa ka ce amintu bi kitabika alladhi anzalta na yi imani da littafin ka wanda ka saukar da shi wa nabiyyika allazi arsalta da annabin da ka aiko shi annabi haka yace masa sallallahu alaihi wasallam sai shi mutumin sai yace masa wa rasulika allazi arsalta da manzanka wanda ka aiko kaga anan me yayi ya musanya kalmar nabiyyika allazi arsalta da rasulika allazi arsalta da shi yana ga wannan ba wata kalma bace mai girma annabi dai ai shine dai manzan sai da manzanka wanda ka aiko annabi ya ja kunnen sai ce a'a ni ba ce maka ne wa rasulika allazi arsalta ce maka ne wa nabiyyika allazi arsalta ka da ka aiko an gano wannan wannan yana nuna me yana nuna muhimmancin al-i'tisam bi sunna kai bi harfiyatin nas nasi harfan da aka faɗa a ciki kaka kara ko kaka bau in ba haka ba annabin da shine da manzon amma da yaga zai wata kalma da a cikinta abin ya yi kama da shi shige sai ce masa a ni ban ce maka manzan da ka aiko ba ce maka ne annabin da ka aiko kuma wannan kalmar ita zaka faɗa saboda haka wannan yana nuna ne yana nuna lalle biyan da kake ganin abu mai kyau ne to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne ya umarni da shi ba idan kai ka kawo wani lafazin da ba wannan ba tabbas ka yi shishigi kuma wannan din shine bid'a kuma kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata shi duka bai ware wata kullu dalalatin fi nar kuma duk wani bata abinda zai kai mutum ba zai sauke shi ba sai a tashar jahannama Allah ya kiyaye na'am shine al-istisqa al-istisqa shine talabus suqya ka tuna lokacin da annabi Musa ya nemi a shayar da mutanensa ruwa shine abin da na faɗa muku ɗazu a wannan fagamniyan da suka yi ta yi suna ta yawo rana na dukansu yanzu ya za a yi ruwan jikinsa yana ta ƙarewa suna sai kishura ce ta fito musu ko ta ina suna suka zo suna ya Musa ka roƙa mana ubangijinka ya Musa har yanzu dai bai kai su ce masa annabi ba duk bala'in da za a har yanzu ya Musa suke cewa ko za a kashe su ma'ana ba za su canza ba za su ce masa ya nabi Allah Musa ba za su faɗa haka ya Musa kawai a hakan a wahalar a komai har yanzu dai suna ce masa ya Musa daga wato tauran kai irin na Yahudu to Yahudu tuba babu ke zaka ce ka roƙa mana ubangijin ka ya sama mana ruwa to shine ubangiji yace ka tuna lokacin da Musa istasqa da qaumihi ya nemi a shayar da mutanensa ruwa ya zo ya ce ya ubangiji a shayar da mutane na ruwa saboda kaza da kaza ubangiji ya amsa addu'a fan fajarat min husnata asharata eh, sai ya nemi wani dutse ko aka yi masa ishara zuwa ga wani dutse da ya daki dutsen sai idaniyar ruwa guda goma sha biyu ta fashe daga jikinsa fan fajarar ko fan bajasa da ɗaya ne sai ta huje kamar dai a ce famfo ya fashi sai ya ta tiltila gwargwadon yawan ƙabilansu gwargwadon idaniyar wadda ta fashe saboda haka kowa asba ɗin nan jikoki guda goma sha biyu kowace ƙabila ko kowane ayarin jama'a a cikinsu sai suka layi suna bin guda ɗaya wannan yana so ya nuna tsarin wato da suka tafi a kansa kuma kowane abu idan an bi tsari to zai fi tafiya da kyau wadda haka sai idan sun zo ba turere ne ba turere ne kowa ya san layinsu kowa ya san kuma cikin ƙabilarsu a nan zai je ya sha ruwansu gwargwadon abin nan ɗinsa buƙatarsa fanfajarat min hutnata ta aina yani sai idaniyar ruwa guda goma sha biyu ta ɓalle a cikin wa'annan wadda alima kullu unasin mashrabahu kowace jama'a ta san mashayarsu kowace kabila ta san inda za ta sha Allah ya tanaza'u fi zalik kar a zo ana faɗa wani yana cewa a aini nan ne wurina wancan yana cewa can ne wurina kowa ya san wurinsa saboda haka babu turere ne wanda alima kullu unasin masharabu ubangiji ya ce kulu washrabu min rizqillah ku ci ku sha ku ci daga wancan abubuwan da muka faɗa na abin da ake so kan musu na yan shida mushrabu kuma ku sha daga wannan ruwan da kuma waccan zumar daga arzikin ubangiji wannan ba ku a ciki kuma ku sha daga wannan ruwan wala ta'tu fil ardi mufsidin abinda ba a so shine kar ku tafi a bayan ƙasa ku yi tabarna tun daga ni'ima an muku to daga cikin lawazimu dawamin ni'ima abubuwan da suke lazumta ni'ima ta dawwama kar ta gushi shine rashin saba saba wa ubangiji idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am in kana cikin ni'ima ka kula da ni'imar ka kula ka rene ta domin sabo yana gusar da ni'ima sabo don ana saba ubangiji babu shakka bayan da za a ji daɗi ba zai yiwu kuna saba wa ubangiji ba a daidai lokacin kuma ku ce kuna so ku ji daɗi wannan ya saba sunnar ubangiji ka da'bi ali fir'auna wallazina min qablihim kafaru bi ayati llahi fa akhadhahum allah bi dhunubihim inna allaha qawiyyun shadidul 'iqab كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآت ربهم فأهلكنا بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين معناه ثم آل فرعون سابا وأبيجي سكي شي يسا أكبواتي وأن النئمة دا لوكا تندع نب موسى يزو يكاو موسو شريعة سنكر با دا أنبر موسو نئمر كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كو وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين وكما كذلك وأورثناها بني إسرائيل sun bar gidaje yadda ake sassaƙa gidajensu wato wani abin ma zinari ake yin sannan bayan ga gidaje da suka tafka-tafka wanda a cikinsu da gonaki da ƙorami sannan kuma ga su da akwatuna cike da zinari amma dai kaka suka fito suka bar su suka bi annabi musa suna so su kama shi aka dilmiyar da su a ruwa wannan ita ce sunnar ubangiji idan mutum yana sabo komai ni'imarsa sai ya riga rana faɗuwa eh, an dai yana saba ubangiji da shi yasa su ma bani isra'ilan da a gabansu su aka halaka fir'auna to su kuma har yanzu dai suna sabo to shi yasa su ma Allah subhanahu wataala ya kyale su na'am tuna in ji ubangiji ya ce ku tuna lokacin da kuɗin yahudawa kuka ce wa musa ya musa har yanzu dai halinsu eh, lan nasbir ala ta'amin wahid to mu fa musa mun gaji ala ta'amin wahidin wannan abinci da yake zo mana kullum iri ɗaya to mun gaji eh, abincin nan da aka ce su shiga baitul maqdis su zauna sun shigan laifin da suka yi ma da aka harba su suka ta bulayi a ƙarshe da an kyale su in the end sun dai shiga gari kuma sannan aka ce da abin da suke so su ci kuma still ana sauko masa shi dai daga sama amma duk da haka saboda ka san yahudu yahudu din nan tuba babu dai wannan kalmar ita ce tafi dacewa da su har yanzu su basu risuna ba wanda tudu wani gangare sai suka ce su sun gaji lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu haƙuri da abinci kala ɗaya abinci kala ɗaya shine wannan almanna wasalwa da ake soka musu kullum sai dai su zo su ga abinci daga sama ya soka kawai soyayyen yan shida soyayyen yan shira da kuma wannan zuma ma'ana a lokacin wannan abin shine mafi zama highest class aji babban aji ba matsakaici ba ba kuma can na ƙasa duk wani wanda ya isa wannan abincin ya cika sharadi a wurin su by all account wannan abincin a'a su wannan har yanzu raina suke suka ce su wannan gaskiya sun gaji a ce kawai mutum kullum sai dai ya tashi ya ga abinci daga sama to wannan ai sai mu ragwanci wai wai ubangiji zai sa su kasalanci su sun gaji da abinci ala qa'amin wahidin malamai suka ce wannan kalmar ta ta'amin duk da abin da ake saukar musu ba abinci bane kawai har da abin sha abin sha din shine zuma ma suka ce ba za su yi haƙuri sun gaji da ba'amin wannan ya nuna halarcin a kira abin sha ma matsu abin sha mashuru ya zama shi ma ba'am kaga yanzu ruwa a kisar annabi dawuda a can ƙarshe da kisar tsaluta da jaluta ɗin nan falamma fasala tsaluta bil junudi tsala inna allaha mubtalikum binaharin kamar da zamu gani faman shariba minhu kaga ruwa ne eh ce faman shariba minhu duk wanda ya sha daga wannan ruwan fa innahu minni wa man lam yat'am faman shariba minhu falaysa minni kai wa man lam yat'amhu fa innahu minni duk wanda ya sha wannan ruwan ya ce musu kasu shi to faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya sha wannan ruwan ba ni ba shi amma sai ya ce bai ce wa man lam yashribuhu fa innahu minni sai ce wa man lam yat'amhu wanda bai ci daga cikinsa ba ruwa ai bacin sa ake ba sha ake saboda haka ya halatta ka kira abin sha an ka sha abin sha ka ce ba'im na ci kaga da yana magana akan giya yace laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun ma bai ce sharibu ba sai ce fi fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا kuma nan magana ake akan giya giya ba cinta ake ba shanta ake a wannan wato wani wasa kulwa ne na malaman lugha da suke ganin cewa ya halatta abin sha ma a kira shi abinci saboda a nan din ai zuma ba cinta ake ba shanta ake amma suka ce abinci gaba daya wasu sun ce a ah, tagliban an rinjayar da abin da ake ci ne akan da abin da ake shan shine naman saboda shi cinsa ake ma dai a takaice menene saƙon sun ce sun gaji da abinci kala ɗaya kawai abinci kala ɗaya shine yan shida da zuma su sun gaji da haka fad'u lana rabbaka ya Musa ka kira ka roƙa mana ubangijin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu ka kira mana ubangijinka ya rika fitar mana mimma tunbitul ardu daga abin da ƙasa take wato tsirarwa mu ma a ba mu dama mu ma mu je mu rika fafutuka da kowa yake mu rika shuka ta kuto mu noma abin da muke so mu ci abin da muke so amma abinci kala ɗaya mun gaji suka ba da misali min ha da daga mabunkusa ƙasa irin kayan khadrawat wanda za a iya sasa alayin kayan miya ko vegetables irin suna ana duk wani abin da za ka kira shi vegetable to ya faɗo ciki saboda haka irin su salad irin su ya kuwa alayyahu to wannan duk suna daga cikin mabin kusa ƙasa wa qithaiha da qitha wani abu ne kabewa ko kuma yayi kama da khiyar khiyar kuma shi suke cewa watermelon kankana wa fumiha da tafarnuwata wa adasiha da adas wani abu mai kama da wake wa basaliha da albasa wa'annan abubuwan sun ba da misali ne sun cewa su ma ba su dama su je su rika shuka irin wa'annan abubuwan su ma suna fitowa a'udhu billah wala huwa adna huwa khair Musa ya ce wani irin mutane ne ku yanzu ka rika neman a canza muku da abin da yake bai kai wannan ba huwa khair da abin da ya alkhairi a tafi da wanda ya fi alkhairi a baku koma baya wani irin baka mota wacce ake tunanin ita ce latest ce an baka ita zaka ce ah, kai wannan kake so ya sunanta wace irin ta aminu ka ce kai <laughs> ka ce irin ta aminu kake so ga yanzu wannan sai a nemi mai kwakwalwarka mai a cikin kanka irin abin da suke kenan yanzu an ce ana sako da abinci daga sama suka ce a ah, so a ba su dama su su je su raka shuka su raka shuka suna suna noma albasa albasa fa albasa dai wai albasa dai wacce ka sani mai warin baki wai ita suke so mutanen da ake so ka masa da nama fatanya ma ba su taba gani ba suka ce a so sun fi so a ba su su je su kanta su soka ƙasa su je su ruka kirci suna kanta hannunsu yana wani manomin idan ya mare ka sai dan ya fita dan ya maka tafi saboda hannunsa kaman wannan yake suka ce haka suke so hannunsu ya koma amma da hannunsu mai laushi ba su taba ganin fatanya ba shikenan ihbitu misr ubangiji ya ce ku sauka ku tafi gari an amsa ba dai ku shakiye bane fa inna lakum ma sa'altum duk abin da kuka roƙa dan nan wannan kalar abincin da kuka faɗa duk za a yi muku shi lakum ma sa'altum an ba ku shi ku shiga gari nan ba masar ake nufi ba a'a misran saboda da na kira yanzu eh, misran ihbitu misran ku shiga kowane gari kuke su amma masar wacce take ma'rufa ma'rifa wacce ita ake nufi wacce muka sani masar a yanzu ita ba a mata nakira ba a mata tanwini udkhulu misra insha Allahu amini haka ku shiga masar insha Allahu amini kuna masu zama amintattu da izinin Allah kaga yanzu tunda an san garin masar Egypt ake nufi sai ya zama misra amma yanzu wannan misran gari kowane wani yana zage wani ba misri yana ce masa ko da Allah ma ya tsine muku kakanninku ba ga an ce eh bi tsumi saran ba ku sako misra ai masara ke <laughs> kaga wannan ba masara ke nufi yace kuma wancan din saboda dan uwansa ne wato bai fahimci abin nan ba sai rika ganin cewa eh lalle Allah ya tsine musu Alƙur'ani Qur'ani alali ba da su ake ba eh, tsumi misran kowane gari ake ne duk garin da kuka zaba ku shiga za ku iya noma a ciki kuma inda masar ɗin ake nufi to kaga da sai a ce sai dai masa amma ihbitu ku sauka a tudu take aka ce ku sauka ku shiga gai wanda zahiri ma tunda magana ake akan baitul maqdis to ku sauka ku shiga kowane gari daga cikin garuruwan da suke gefen baitul maqdisi kuma hakan zai faru ubangiji ya ce wa duribat alaihim dhillatu wal maskana kaskanci an buga musu shi tun daga nan yake bin su ya zama wato wato tambarin gidansu duk inda aka ce ba yahude to kaskanci yana nan wataƙila za ka ce a ya kai kuma yanzu suka zama sun fi kowa kuɗi saboda basirarsu da kuma wancan alƙawarin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da suka yi sai kun bi su law dakhalu hujra babbin la dakhaltumu anda za su shiga wato ramin ramin bab shine damu saboda tsananin kuncinsa la muhu kuma sai kun shige shi ah, wannan yana nuna irin yadda wato lalacewar musulmi za ta zama a ƙarshen zamani su zama cewa su ma ya yastabdiluna alladhi huwa adana bin ladi huwa khair su da suke da ƙura'ani su da suke da sunna su da suke da la ilaha illallah amma ƙarshe kuma su koma suna kwaikwayon yahudawa yahudawan wanda ake ba su abinci daga sama suka koma tana cewa a ba su albas a ba su kabewa haka ne to ka koma kana bin bai yahudi wato eh, shi ma yana daga cikin istibdalin ladhi huwa adna bil ladhi huwa khair yanzu idan kana saudiya saudi arabia idan ka ce musu ka ingila wato kamar su cinye ka yanzu idan kana gaban balarabe ka ce masa ka je ingila kawai kaman an masa rahama zai ganka yana rungume ka eh, ai wannan ya je london misali ne yanzu ce ai na je manchester tambaye ka ka shiga old trafford kwarai kawai sai rungume ka kaman wani annabi aka aiko musu eh, saboda ga wannan ya je cikin turawa ya zauna da turawa ai old trafford ma ya shiga saboda haka duk wani labarin da za a yi musu ba abin da suke so fiye da wanda za a ce ga wanda ya ga bature ah, don ba haka ba menene dalilin da yanzu za a fito da gasar greatest royal rumble kun santa ku greatest royal rumble wato 'yan 'yan wrestlemania din nan arnan nan shakiyar nan fitsararrun nan masu firɗa ɗin jiki wanda suke yi wanda a cikin fatawar hay'atu kibarul ulama ta Saudiya shekara ashirin baya lokacin su abdullah bin baz lokacin su abdurrazak afifi bayan allah fatawarsu shine wato rasulin haramun shi rasulin wannan sana'ar da damba da rasulin kokawa haramun shi kudinta kuma haramun a yau saudi arabia ta gayyato 'yan rasulmania an gane wannan sojan sina surandi sai ga su a wato a saudi arabia sun je suna yin greatest royal rumble of all time a saudi arabia ko sati biyu ba a yi abinda ake gani a amurka da fitsarin nan an gayyato su su zo a yi a gabansu wato larabawa a zo a yi a gabansu live su taɓa ranje su taɓa jansina su taɓa undertaker a fili ga su suna ganin su wannan shine ƙarshen cinyewa wannan an ba an ba biye wai hudawa ba menene wannan wannan ba shine alamun tashin kiyama ba menene wannan eh, wannan shine wato biyo yahudawa an za su shiga cikin ramin damu to sai kun bi su duk barnar da suka yi duk lalacewa da suka yi sai kun bi su a wannan kuma duniyar musulunci wannan yana daga cikin abin da yake kawo mata tahallu ci baya za mu ware wani lokaci mai magana akan dalilin da yasa duniyar musulunci take ci baya wannan yana daga ciki ta zama turawa su ne abin koyinsu turawan kuma na ce yahudawa saboda a kansu muke magana wannan ɗin yahudawa ne duk asalinsu yahudawa ne amma su ne ababen burge su nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku nesantar da mushrikai daga jaziratul arab domin lan yajtami'a fiha dinan addini guda biyu ba zai taba zama a cikin jaziratul arab yanzu an jawo an jawo yan iska kawai an kawo su cikin saudi arabia an rubuta musu contract na shekara goma kai nan in za ka shiga saudiya an dinga matse ka kenan ana kwankwasa ka ba za a baka visa ba su an ba su visa shekara goma an gane wannan wannan shine karshen lalacewar da duniyar musulunci take kuma wannan saboda malamai ba yanda za su da wannan kada dan wannan yayi ya zama wacce da Saudi Arabia tana kaza ina ruwanka da wani Saudi Arabia ina musulunci yake ina kitabu yake ina sunna yake kawai shine amma ba ruwanka da maganar wata ƙasa kawai sarkin brunei a 1996 wanda shine ya fi an dai maganar sarauta ake ba wanda ya fi kowa kuɗi a duniya har yanzu kuma sama da shi domin shine da yake da mota ta shiga ta fi guda dubu shida guda dubu shida motocin kuma wato daga lamborghini sai firari sai jagwa su ne motocinsa irin su wajen guda dubu shida shi wannan sarkin a lokacin wato zai buga birthday ɗinsa ne lokacin ya yi shekara hamsin da haihuwa ya ga yanzu shekararsa saba'in kenan da wani ya yi cikar shekara hamsin da haihuwa kuma ƙasarsa dama mutane ciki gaba ɗaya a lokacin ba su wuce mutum dubu ɗari uku ba suka ce to kuma da abin da take so shi yake musu ita ce tafi kowace ƙasa arzikin man fetur daga saudi arabia sai ita ita brunei tana nan wani ɗan gari ne daga malaysia gada kawai za ka hau ka je gari suka ce masa su abin da suke so ya kawo musu michael jackson ya yi performance live a gabansu an yi musu wannan ya biya su to shi ko michael jackson abokinsa ne saboda haka sai yawa fili ya ware dala biliyan hamsin ya gina stadium kawai don a kawo michael jackson ya zo ya performance na two hours aka yi kwana talatin ana gina ta ba dare ba rana shi wannan fa shi ne yake alfahari idan a garinsa an samu wani ya yi sata a yanke masa hannu shi wannan sarkin da yake wannan ake yanke wa barawo hannu har yana wato alfahari cewa a garinsa ba barawo kowa mai arziki ne aka kwana talatin ana gina stadium ya kawo Michael Jackson live ita ce Royal Concert ta Michael Jackson the one and only Royal Concert ta Michael da ya gama ya awa biyu ya ɗauko dala miliyan goma sha bakwai ya bashi ɗaya ɗaya ɗaya mawaƙiyar wannan wacce ta mutu ba zan faɗi sunanta ba wacce ta mutu a ban ɗaki saboda haka da ta gama ita sai ya ɗauko checkbook ɗinsa blank check ya bata ya ce ta rubuta duk kuɗin da take so a jiki da ta ji kunya kawai sai ta rubuta dala miliyan bakwai wanda inda miliyan ɗari ta rubuta ya yi saboda blank check blank check ɗin sai ɗakwai bata ya ce ta rubuta duk kuɗin da take so a jiki irin wa'annan su ne shugabannin duniyar musulunci kuma har yanzu yana nan kan gadon musulunci gare yana takama daular musulunci ce ba barawo a ciki a duk wanda ya sata za a yanke masa hannu eh. ɗansa duk mawaƙan hollywood su ne abokansu idan su usha sun tashi za su yi birthday akwai takalmi wato na na abin nan na crystal dala dubu ɗari biyu da hamsin ake sai da takalmin haka ya ɗauka ya ba usha kyauta mawaƙi ɗansa ne wannan to irin wayannan idan kana kallon su ba za su birge ka ba kuma idan kana kallon wayannan su ne shugabannin musulunci wanda su kake jira su kawo wa musulunci canji kana da aiki musulunci ba zai taɓa samun canji da irin wa'annan mutanen saboda haka an nura ko yana zafi ne wa'azi <laughs> to wannan su ne yahudawa an gane wannan eh, wa'annan ubangiji yake cewa ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله الله يا سامس ذلة كسكنش والمسكنة تابوا وباءوا بغضب من الله سن كوما da fushin ubangiji eh ubangiji fushi da su shi yasa duk abin da za su ba za su burge ka ba za su shekaru suna tara kuɗi sai wani bala'i ya zo ya tafi da kuɗin wahala ta shekara talatin gaba ɗaya su tafi abin uba ubi min Allah ubangiji yace sun dawo da fushi na ubangiji akan kansu sun soyo shi sun biya dan me zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wannan abin ya same su ne saboda sun kasance suna kafircewa ayoyin ubangiji wa yaqtuluna an-nabiyina bi al-haqq suna wato kashe annabawa na ubangiji ba tare da gaskiya ba su suka kashe annabi Yahaya su suka kashe annabi Zakariya zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan bala'in da da kaskancin da yake bin su wanda shi yasa suka rasa gida tun daga wannan lokaci ba su da ƙasa sai wannan wannan abin da ya faru a 1945 wanda zamu zo kansa nan gaba kadan insha Allah ta'ala na'am wannan bima asaw yani bi sababi isyanihim saboda sabon su wa kanu ya'tadun kuma saboda abin da suke na ƙetare iyaka shi sanin abin ya hau kansu na'am ce innal ladina amanu kaga wa'anda suka yi imani wal ladina hadu da wa'anda suka zama yahudawa wasabiina da wa'anda suke karkatattu daga milla wai ce su ne masu bautar wuta ma suka ce a'a asabi shine wanda ya karkace daga hanya wanda baya bin addinin gaskiya shine sabi wan nasara da nasara duk wa'annan man amana billahi wanda yi imani daga cikin su ga sharadin kawai man amana billahi duk wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma yayi imani da ranar ƙarshe wa amila salihan ya aikata aiki aiki nagari to wannan falahum ajruhum inda rabbihim sakamakon su ya tabbata gare su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro gare su a ranar kiyama wala hum yahzanun sannan ba za su baƙin ciki ba an rawaito daga Abdullahi bin Abbas kamar yadda Qurtubi yake cewa wannan ayar innal ladhina amanu wal ladhina hadu was sabiina wan nasara ya ce wani ayar an shafe ta kawai mansuka ce saboda in ka kalli ka kalle ta a yanda take ma'ana kowa ya je abin da ya ga dama kenan a'a an ce innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira wa amila salihan fala khawfun alaihim wa lahum inda ya aiki ya aikata nagari ba tsoro a gare shi ma'ana da za su shiga aljanna kuma ne ita ce nazariyar da yawancin yan taqribul adyan suke rike ta din akwai wata rana a yin sallah masallacin Malaysia ranar juma'a wannan wannan babban malamin nan wanda yake a kasar turai da zama Muhammad Ayub yana da littafi da Quran and its interpreters yanzu ya fi shekara 80 ya tsufa sosai ya tashi yana magana akan wannan ayar abinda yake so sakon da yake so ya isar shine wato kowa abinda yake daidai ne kiristoci su ma za su shiga aljanna yahuda ma za su shiga aljanna hujjarsa ita ce wannan aya wanda ka'idar na tashi na masa raddi nace ba haka bane jama'a suka yaba mu cewa da farko da hujja ta farko shine innal na aman wannan ayar suka ce saboda ubangiji yana cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al duk wanda ya rike wani addini in dai ba musulunci ba ba yahudi ba musulunci yake ba ba nasari ba musulunci yake ba fabe majusa walladina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawm alqiyama dai ayar ta fassara wannan dai kenan sannan da misali ɗaya magana kuma tana cewa a'a ai wannan yana nufin man amana billahi wal yawmil akhir daga cikin su wanda yayi imani da Allah da ranar lahira yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam banda wancan imanin da suka kuma wannan shine ya fi zama a kan hanya kuma shi ne ya fi daidai da wato abinda uh, al'allama ibn kasir ya faɗa saboda haka dai a takaice a shi sa shakul islam ibn taimiyya yake buga misali da wannan ayar cewa tana daga cikin ayoyi masu rikici a alqur'ani ta bangaren tafsirinta saboda a iskalinta a fili kamar yana nuna duk waɗannan kowa zai shiga aljanna ba yahudi zai shiga aljanna ba nasare zai shiga aljanna tunda ya ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun cewa a'a eh lallai wanda ya imani da Allah da ranar lahira kuma ya haɗa da imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam fi man sabata ala imanihi min almu'minina bin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine ikhtiyarin tabari shine ikhtiyarin qurtubi rahmatullahi ala jami wanda ya imani da Allah da ranar lahira daga cikin su kuma ya yadda da Annabi sallallahu alaihi annabi yana ga Umar da da da da Musa zai dawo ma wasa'ahu illa tibai ya faɗa haka da ya ganshi yana karanta a taura saboda haka yake cewa a cikin wannan karnin kake karanta to ko Musa ne ya dawo sai ya bi ni zai shiga aljanna saboda haka ya kuma wani kirista farar da da fatan Allah ya sa mu gane sannan kuma abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladin abin abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه